بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمسلمين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan lokaci da muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau yana da kwanaki ishirin daidai wannan shine majalisinmu na goma sha takwas hijira tana da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas muna cikin suratul ahzab inda muka yi matsaya akan aya ta talatin da hudu cikin yardar Allah yanzu za mu tashi akan aya ta talatin da biyar dama jiya shi alaramma ya karanta ta sai dai Allah bai kaddara an fassara ta ba shine yanzu za mu fara daga kanta insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana mai daidaita tafiya tsakanin musulmi namiji da musulma mace da mumini namiji da mumina ta mace da wanda yake da ɗa'a wa Allah da manzon Allah namiji da kuma wanda take wa Allah da manzon Allah ɗa'a mace da wanda ke nuna tsoron Allahnsa namiji da kuma wacce take nuna tsoron allah ta ta mace, haka kuma wanda yake ainihin wato yawan sadaka ko gaskiya ko azumi duk dai maza da mata da mai yawan ambaton Allah da yawa namiji da mace duka Allah subhanahu wa ta'ala a nan sai ya haɗa su bai bambanta ba shine inda Allah yake cewa duk mutumin da ya aikata aiki na gari min zakarin wa'unsa unsa wa huwa mu'minun kenan in dai yana da imani to Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada masa ladansa ba tare da an tauye ba ba lalle ne sai namiji kawai in ya bauta wa Allah za a ba shi lada ba har mace in kai sallah ta yi sallah za a baka lada a ba ta lada in kai azumi ta yi azumi haka in kai sadaka ta yi sadaka haka duk ayyuka na alkhairi wanda za a yi in mace ta yi ita ma za a ba ta lada Shi ne Allah ta baraka wa ta'ala nan yake tabbatar mana a wannan aya domin in musulma wato take cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasulallah me yasa ake yawan ambaton maza kawai a cikin alkur'ani mu ba a ambaton mu mata ta ce rannan ya je masallaci sai na ji yana cewa ya ayyuhan nasu sai na shaurara ta gefen magangarar gazarin rufin masallaci da yake yana ɗamfare da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gazari da aka ainihin rufe masallaci da shi na kabar dabino sai na ji yana cewa ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima wannan aya sai na ji lalle yanzu kam na gamsu alhamdulillahi mata su ma sun samu shiga ba inda maza suka tsere musu a wajen ibada Allah ya ce innal muslimina lallai musulmai maza wal muslimati da kuma musulmai mata wannan yana nuna maka babu wata ibada da za ka yi in baka musulunta ba ta zama ibada lallai musulunci shine kan gaba mutum ba zai je ya fara zuwa aikin hajji ba sannan ya dawo ya musulunta kuma ba za ka yi azumi baka musulunta ba ya karbu ba za ka yi sallah tun ka musulunta ba ta karɓu, ko sadaka ka yi ba za ka je ka same ta a lahira ba in dai ka yi ta kafin ka musulunta musulunci shi ne kan gaba tukunna Allah ya ce innal muslimina wal muslimati matakai ne ga sunan sun kai goma ya ce lalle musulmi kaga mataki na farko musulunci to namiji da mace duka ana buƙatar su su zama musulmai kuma su tsare wannan musuluncin kasu su kuskure uce musu ranan da duka kuskura kai barin musuluncinka to ko ka yi sallah aikin banza ne ko ka yi azumi aikin banza ne ko ka yi zakka aikin banza ne ko ka yi aikin hajji aikin banza ne duk abun da ka yi aikin banza ne in dai ka rusa musuluncinka daga ka rusa kalmar shahada kun musuluncinka ya rushe ma'ana daga kayi shirka musuluncin ya lalace to daga nan kuma sai ka yi ƙoƙari ka tabbata mumini bayan ka musulunta sai ka shiga mataki na biyu mukami na biyu ka zama mumini musulmi mumini shi yasa Allah ya ce wal mu'minina wal musulmi namiji da musulma mace wanda ta zama mumina da wanda ya zama mumini kaga mataki na biyu kenan shi yasa lokacin da wasu larabawa suka zo ƙauyawa suka musulunta sai Allah subhanahu wa ta'ala da suka ce to mu ma fa yanzu muminai ne Allah ya ce qalatil a'rabu amanna kullan tuminu walakin qulu aslamna e suka ce mu masu imani ne Allah ya ce a ku ce dai ku musulmai ne tukun kun musulunta yanzu tukun imanin bai gama shiga ba ka san mutum daga ya shiga musulunci akwai burbudin al'ada akwai burbudin ya shirka shirka da ya baro akwai burbudin waɗansu camfe-camfen shi sai ya shiga tukunna ya yi nisa a cikin musuluncin imani ya gama zama to yanzu ba za ka same shi yana canfi ba ba za ka same shi yana al'ada ba ba za ka same shi yana shirka ba ba za ka same shi yana wata bidi'a ba za ka same shi musulunci tsantsa to su daga musulunta suka ce su ma imani kamar abubakar da umar yace a'a <laughs> tukuna dai walamma yadkhulul iman fi qulubikum Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mataki na biyu almumin na walmuminati lalle mumini namiji da kuma mumina mace to bayan ka zama musulmi ka zama mumini to dole ne a same ka fa kuma yanzu ka misaltu kana bin ƙur'ani kana bin sunnar manzon Allah shi yasa aka ce walƙani tina walƙani tati lalle masu ɗa'a maza da masu ɗa'a mata kaga ko ba za ka yi ɗa'a ba matukar ka gare wa aya ka zama mai da'a Allah ya ce ka yi kaki ya ce ka bari ba ka bari ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kayi ya yi umarni ba ka bi ba akwai ɗa'a? to Allah ce tina. masu biyayya maza wal qanitati da masu biyayya mata in ka ce kai musulmi ne a same ka kayi imani da littafin Allah kayi imani da ainihin manzon Allah mana kayi imani da Allah kayi imani da manzon Allah kamar yadda ka faɗa din la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan a same ka kana bin Allah kana bin manzon Allah sai a samu wa Wa'adi adi'ur rasula kenan to namiji da mace duka ana buƙatar su a same su suna biyayya wa Allah suna biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace a eh, yake faɗa cewa lallai ba ka samu wa'yansu mutane masu imani da Allah masu imani da manzon Allah a ce suna da nasu zaɓi bayan Allah da manzon Allah sun ba da umarni kamar yadda aya za ta zo nan gaba insha Allah sannan bayan mutum ya zama mai ɗa'a to kuma sai wasadiƙina wasadiƙati mutum ya zama mai gaskiya babu yanda za a yi imani ya tabbata amma kuma makaryaci ne kai wannan sifa ce ta munafukai munafiki shine yake yawan ƙarya mumini kuma shine mai gaskiya in dai kai mai bin Allah ne kana yi wa manzon Allah da'a to sun hana ƙarya yanzu sai ka sifantu sai ka zama mai gaskiya wasadiƙina wasadiƙati masu gaskiya maza da kuma masu gaskiya mata an same ka musulmi mai imani mai da'a ga Allah da manzon Allah mai faɗin gaskiya mai aikata gaskiya to yanzu za ka shiga bala'i don dole za a yi ta damunka wai shi komi sayan da Allah ya ce kaza kaza kaza ai ta zargin ka wai ka rike gaskiya to sai kai hakuri wasabirina wasabirati masu hakuri maza da kuma masu hakuri mata to in ka zama mai hakuri bayan musuluncinka da imanin ka da ɗa'arka da gaskiyarka da haƙurinka to sai ya zama na duk abinda da za ka yi akwai kushu'i ciki karka zaman to firgitacce kana bautawa Allah ba tsoron Allah ciki kana sallah ba a natse ba a same ka khashi'i shi yasa sai yace wal khashi'ina wal khashi'ati masu tsoron Allah maza masu tsoron Allah mata wanda a cikin ibadarsu ba za su yarda su tsoroma kowa ba sai Allah kawai wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati to idan wayancan sifofi suka cika to zaka samu mutum kuma baya shakkar yin sadaka baya tausayin dukiyarsa ta gefen taimako sai Allah ce wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati waɗanda suke sadaka maza da waɗanda suke sadaka mata ko shakka babu in imani ya tabbata zuciya to mai imani bai tausayin dukiyarsa wajen yin sadaka bai tausaya wa dukiyarsa wajen taimakawa bayin Allah da addininsa za ka same shi mai kashe dukiyarsa wajen hanya ta gaskiya shine Allah ya ce masu sadaka maza da kuma masu sadaka mata sai ce me wasa imati. waɗanda suke azumi maza da kuma masu azumi mata domin azumi wata alama ce wanda take zamowa zakkar jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi zakkar jiki ne domin akwai sha'awa da dama da azumi yake hana mai azumi abinda kake so gashi kana kallonsa amma saboda ka kame don Allah ba za ka ci ba ba za ka sha ba ba za ka biya wannan bukatar ba don Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace ce as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ni ne mai sakanta wa mai azumi to bayan azumi sai Allah ya ce walhafizina furujahum walhafizati sai kuma masu tsare farjojinsu maza da kuma masu tsare farjojinsu mata baya ainihin biyan bukatarsa sai ga abin da Allah ya halatta masa ko dai matarsa ta aure ko ku kuyangarsa da ya samu ta hanyar da ta halatta to wannan shine wanda yake mumini cikakke wanda yake yana tsare farjinsa namiji tana tsare farjinta ita ma macen to daga nan sai mataki na ƙarshe wanda kuma yanzu kam imani ya gama samun kamala shine na kasiran kathiran kirati duk abubuwan da aka ambata dinnan ba wanda aka ce kasiran hmm. sai da aka zo kan zikirin Allah aka ce wa zakirin Allah kasiran da kuma masu zikirin Allah da yawa maza wa zakirati da kuma masu zikirin Allah da yawa mata to waɗanda suka tara waɗannan siffofi tun daga innal muslimina har zuwa nan Allah ya ce a addallahu lahu Allah ya tanada musu maghfiratan lada wato maghfiratan gafara wa ajaran da lada aziman wanda yake mai girma me yasa aka kira zikiri mai girma ajar mai yawa kai saboda shi ko ina mumini yake dole a same shi yana tare da zikirin Allah firgita kai ma inna lillahi wa inna ilaihi za zaka tashi za zaka zauna bismillahi zaka ci abinci subhanallahi wani abu ya burge ka na nuna ikon Allah ka ga wani kensa ya kai kyau ka yi tasbihi ka tsarkake Allah da ya mishi wannan tsari ka ga wani abu mai muni ka tsarkake ubangiji ka gode wa Allah da bai yi ka haka ba duka ko ina ayoyin Allah in ka gani sai ka yi zikiri za ka kwanta bacci za ka yi zikiri in ka tashi za ka yi zikiri in za ka fita za ka yi zikiri in ka dawo za ka yi zikiri za ka shiga kasuwa za ka yi zikiri za ka fita daga kasuwa akwai zikirinsa in za ka shiga masallaci da zikirinsa in za ka fita da zikirinsa komi mumini duk inda ya je zai dubi mai Allah ya ce in faɗi a nan mai manzon Allah ya ce a faɗa a nan mm. haka zai yi lokacin da za ka ba da sadaka sai ka yi zikiri ka tuna Allah ka yi don Allah lokacin duk komi Allah yana zuciyarka shi yasa shi dole kawai zikiri bai kamata mumini ya rabu da zikiri ba shi yasa aka ce wadhakirin Allah kathiran zakirati shi zikiri abu ne mai sauki baya da nauyi kamar azumi kaga yana da wahala yana da nauyi ko sannan kuma ayyukan musulunci suna da yawa su ko a ce mai yawa ko ba a ce ba ma don komi ya shiga ciki da aka ce musulunci to an gama da komi sai dai kuma aka zo aka rinka bambance su ana kikkirga su ana kikkirga su to da aka zo zikiri shine marufin sai aka ce masu zikirin Allah da yawa da ko masu zikirin Allah maza kenan da masu zikirin Allah mata da yawa to wannan aya ta game dukkan alkhairi na duniya da na lahira duk mutumin da ya sifantu da wannan aya ya zama waliyin Allah wanda Allah ya tanada masa wani irin lada na wata irin gafara ta musamman da wani irin lada babba kaga yace maghfiratan da na kira sai ce wa ajaran shi ma na kira aziman ba wanda zai iya kamanta maka abin da aka tanada maka inda dai ka sifantu da wa'annan sifofi da aka karanta a ayan nan sai dai Allah kawai to Allah ya datar da mu to don haka ya kamata kada a same ka kayi imani kuma ga ka da ƙarya ba ka sai da kayanka sai kayi ƙarya ba ka saye sai kayi ƙarya ba ka zuwa wani wuri za ka shiga sai ka yi ƙarya in za ka fita sai ka yi ƙarya a taɗinka sai ka yi ƙarya to kaga kuma an ce wal mutasaddiki na wal mutasaddiqati wanda yanzu ƙarya ita ce iya taɗi in mutum bai yi ƙarya ba wai taɗinsa baya daɗi ba za a daɗe ana yi ba in ba a tsoroma ƙarya ciki ba to kana shiga irin wannan layin na ƙarya don taɗinka ya yi daɗi to ka fita daga da'irar masu imani ka shiga da'irar munafukai sannan kuma ita ƙarya yanzu nan ta kai ka wuta ƙarya gaskiya kuma idan ka lizimce ta to ka shiga da'irar masu imani ita kuma gaskiya yanzu nan za ta kai ka aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa inna sidqa lallai ita gaskiya wato idan mutum ya lizimce ta yana yin ta to za ta shiryar da shi zuwa ga gidan aljanna ita kuma ƙarya in ka lizimce ta ka ci gaba da yin ta to ba abin da za ta jawo maka in ban da shiga wuta shi yasa alaikum bisidqi ina horonku da yin gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albirri lalle ita gaskiya takan shiryar da mutum ne zuwa ga ayyuka masu kyau wa innal birra ayyuka masu kyau kuma ya hadi ilal jannati zai shiryar da mutum ne zuwa ga shiga aljanna wa iyyakum wal kadhibi ina kashedin ku da yin ƙarya fa innal kadhiba lalle ita ƙarya hadi ila al fujuri yana shiryar da mutum ne zuwa ga fajirci fa innal fujura shi kuma fajirci ya hadi ila nari yana shiryarwa ne zuwa ga shiga wuta wala yazalu rajulu yasduqu mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya wa yataharra sirka yana kirda don gaskiya hatta yuktaba inda Allahi siddiqan har sai an rubuta shi wane mai yawan gaskiya ne a wajen Allah wala ya zalu, rajulu yakdhibu mutum ba zai gushe ba yana ta yin ƙarya wa ya taharral kadhiba yana ta kirkida don ƙarya ko da yaushe shi kan ba abin da yake tanadi sai yanda zai yi wa wane ƙarya wace ƙarya zan yi in samu fita a nan hatta yuktaba inda Allahi kadhaban har sai an rubuta shi can wajen ubangiji cewa wane fa makaryaci ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu to waɗannan sifofi ya kamata kowane musulmi ya sifantu da su don ya zamanto mumini kamili Allah ya taimake mu sannan ayoyi ne da suka hada maza da mata lallai ne maza lallai ne mata musifantu da waɗannan sifofi don mu gudu tare mu tsira tare Allah ya datar da mu to yanzu za mu shiga ainihin mataki na gaba daga cikin irin abubuwan da wannan sura take karantaswa rushe al'adu da tabbatar da gaskiya da kuma tsayawa akan gaskiya da kuma son faɗin gaskiya da kuma isar da saƙon Allah ko kana so ko ba ka so ko ya dace da abin da kake so ko bai dace da abin da kake so ba Allah sai ya ce wa ma kana limuminin mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim hmm. wa man يعص الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله سبحانه وتعالى يتي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا wannan aya ta sauka ne akan Zainab Zainab wato ‘ya'yan baffanni suke da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sai ya dace ba ƙureshiya sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya nema wa zaidu ita zaidu bin harith to ko shakka babu zaidu yana daga cikin mauloli bayi da aka yanta su shi ma balarabe ne to amma bauta ce ta kawo shi makka ribato shi aka yi domin mahaifiyarsa ta tafi za ta kai wa ɗan uwa ziyara sai mafasa suka tare ta suka fige shi suka zo suka saida shi don a da haka kawai in an fi ƙarfinka an ga galala sai a kame ka kawai an tafi shi kenan sai a kai kasuwa sai a sayar kamar yadda in kai wasa da ragonka yanzu yanzu a kai wasu malam musa to haka da yanzu nan mutum in yana tafiya in kai din tsoho ne ka taho da wani dan saurayi saurayi yanzu nan sai a raba ka da shi to haka aka raba wannan baiwar Allah da zaidu to akwai akib ibn izam shi kuma wannan khadija ta ce ya je ya nemo mata bawa matashi wanda yake da alamar ƙoƙari wanda yake da sifa da tsari wanda ba zai zamanto damuwa a wajenta ba to da ya zo sai dace sai ya ga an kasa zaidu sai ya sayo shi sai ya kawo mata ya ce da ita ga wannan ni dai ya mun in bai miki ba ni ina son shi sai ta ce ya yi dalilin da ya sa zaidu ya dawo makka kenan a hannun khadija to sai ana nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri khadija sai khadija ta ba shi kyautar zaidu sai yanzu zaidu ya dawo hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin bai zama rasulullahi ba yana muhammad ɗinsa al'amin kafin wahayi ya sauka to ana cikin haka yana jin daɗin zama da zaidu zaidu kuma yana jin daɗin zama da shi da yake annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin kirki ne aka yi dace zaidu shi ma mutumin kirki ne annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kai ga 'yan tashi ya ce masa ka zama ɗa sai ya zama maula muhammad sallallahu alaihi wasallam to dama idan ka ‘yanta mutum ya zama maula ɗinka ana nan sai ainihin iyayen zaidu suka ji labarinsa a makka ko kuma suka gan shi sai suka ce wannan a hannun waye yake aka ce yana hannun muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna son zaidu a fansar musu ɗansu ne da babansa da babbansa da yayansa haka suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to mu yi abin da ya fi haka mana suka ce meye ya ce mu ba zaidu zaɓi in ya zaɓe ku ku tafi ko kobo kar ku bani na bar muku ɗanku in kuma ya zaɓi zama da ni to ba zan bar wanda yake so na ba ya kira suka ce to madalla mun gode mun gode sai aka kira zaidu aka ce mishi wannan waye ya ce wannan babana ne wannan fa yace baffana ne wannan fa yayana ne yace to sun zo sun biyo sawunka suna neman a ba su fansar ka ku tafi gida to amma ni na ce musu in kana son tafiya gida tare da iyayenka ka bi su ku tafi in kuma kana son zama da mu mu zauna da kai ana zaɓi inda kake so sai rungume annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce na zaɓi zama da kai suka ja numfashi suka ce me ya faru haka ya ce i tun da ya zaɓe ni ne kuma ba zan ba ku shi ba sai ya ji daɗi zaidu ya zaɓe shi bayan da 'ya'yan tashi na mataki na farko ko to kuma sai ya kama hannunsa sai ce ku zo mu tafi suka tafi da shi baban da babban da yayan da zaidun da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana rike da hannun zaidu sai da suka zo tsakiyar shawa gaban ka'aba ya daga hannun zaidu ya ce jama'a ina ba ku shaida daga yau zaidu ɗana ne in na mutu zai gaje ni in ya mutu zan gaje shi ya zama ɗana daga yau wayannan mutane suka ji daɗi suka ce tun da har ya zaɓi zama da shi ba wahala yake sha ba sannan kuma yanzu gashi har ma bayan daɗin ma an ‘yanta shi sannan bayan an ‘yanta shi kuma yanzu gashi an maida shi ɗa sai suka yi godiya sai suka koma gida to ana nan a haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa baiwa biyu ya ‘yan tashi ya yi tabanninsa to sai aya ta zo ta hana annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce an soke dabanni mun karanta ko to daga nan kuma sai ya dawo ya ce to yanzu a koma a kira shi zai dubnu harith yanzu shi maulansa ne kawai amma wannan tabannin an soke shi to a cikin hakan sai ya zo ya nema masa 'yar babbansa zainab zainab kuma 'ya ce wanda ake ji da ita mutane da dama sun zo an maida su wajen nemanta sai aka zo aka nema wa zaidu ita annabi sallallahu alaihi wasallam su suna ta shawara da zai ce yana son yar babban shi nan mana da a ce ya aure ta mana ita tana sha'awar ya aure ta su iyaye suna sha'awar ya aure ta rannan sai ya zo gidan ya zo ya sallama ya ce ya zo neman auren zainab ne aka ce madalla madalla ya ce amma wa zaidu suka ce kashi ta ce haba ya a matsayina shi ya. Ba Hashima in auri cikin kuma haɗa ni aure da ainihin wanda yake bawa intacce wanda kuma baya cikin ƙuraishawa gaskiya bai min ba iyaye suka gi ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya yana cewa وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الكيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا Allah ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim to fa baya kamata ga mumini namiji ko mumina mace idan Allah ya yanke hukunci da shi da manzonsa a ce kuma mutum yana da nasa zabi ba sauran zabi Allah ne da manzo suka yanke hukuncin zainab ta auri zaidu to mumini bai da zaɓi zainab ta ce to ba ni da wani zaɓi yanzu kam tun da allah ne da manzo suka yanke hukunci ba shawara ba ne babanta ya ce haka uwa ta ce haka dole suka bi misali ma'ana suka misaltu da aya don bai kamata a yanzu haka allah ya ce a yi abu ka dawo kana ce eto eh haka ne kam to amma to kana da ja kenan to Allah ya ce wa ma kana li mu'minin bai kamata ga mumini namiji wala muminatin ko mumina mace idza qadallahu wa rasuluhu idan Allah da manzo suka yanke hukunci ma'ana aka ce ga aya ko ga hadisi kaga tafiya suke kitabu was sunna idza qadallahu aka ce wa rasuluhu idan Allah da manzonsa suka yanke hukunci to kuma bai kamata an yakuna lahumul khiyaratu mutane kuma a ce suna da zaɓin wata al'ada da za su bi suna da zaɓin wata hanya da za su bi su bar ta Allah da manzon Allah bai kamata in dai masu imani ne ba abin da ya rage musu in banda sam'an wa ba'atan wallahi ba abin da ya fi daɗi kamar mutum ya misaltu da sunna kamar kana rike da kitabu wa sunna in kana karanta ƙur'ani sai ka ji kawai santa Gashina. ba wani abu amma wallahi duk mutumin da ba kitabu wa sunna ne aqidarsa ba zaka same shi ana gyara masa al'ada ana gyara bid'a ana gyara shirka yana nan yana tafiya akai kuma zai mutu da haka bai sani ba amma qur'ani bai barin ka akan shirka qur'ani bai barin ka akan bid'a Qur'ani bai barin ka akan duk wani surkulle da zai raba ka da tauhidi ya raba ka da misaltuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji dai karara wannan aya kuma yan ta game komi ba wai sai lallai a auren zaidu da zainab ba amran kowane irin al'amari ne idza qadallahu in Allah ya yanke hukunci yace ga abin za a yi a Qur'ani gata wa rasuluhu ko kuma manzonsa ya yanke hukunci yace ga abin da za a yi ga hadisi ingantacce karara sannan kai kuma ka zo ka ce to ai iyaye da kakanni babana haka yake malami na haka yake garinmu haka muke mu danginmu haka ake to wannan har yanzu baka musulunta ba kenan kai kana na har yanzu aikin al'ada har yanzu kana jahiliyar da baka bar maguzancin ba to in Allah da manzon Allah suka yanke hukunci baka da naka zabi don me wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah ya bata bata wanda yake kowa ya ganshi batacce ne wa man ya duk wanda ya saba wa Allah ga aya karara ka kibi ka bi al'ada wa rasulahu kuma ka saba wa manzon Allah ga hadisi aka ce ga sunnar manzon Allah karara ka kibi ka bi bid'a to duk wanda ya misaltu da wa'annan abubuwa ya saba wa Allah ya bar abun da ƙur'ani ya ce ya saba wa manzon Allah ya bar abun da sunna ta ce faƙada dalla tabbas ya ɓata dalalan ɓata mubinan a fili wanda bai yi karatu ba ma in aka kwatanta mar zai gane a kai wannan ɓatacce ne Allah ya sauƙaƙe wallahi jama'a mu riƙe kitabu mu riƙe sunna mu lura da ƙura'ani mu lura da sunnar manzon Allah kada al'adun da muka tar da iyaye da kakanni ya ruɗe mu kar ganin wa'yansu mutane da kake ga kamar manya ne suna shirme ka ce ai tun da kaga suwa ne suwa na suna yi abun kirki ne babu in dai babu shi a ƙura'ani wallahi ba abun kirki ba ne in dai babu shi a karantarwar manzon Allah ba abun kirki ba ne abun kirki ana samun shi daga Allah ana samun shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne masu yanke hukunci kuma hukuncin ya gama yankuwa amma duk wanda yanka za ta tashi duk wanda ya yanka za ta tashi amma idan su suka yanka ta yanku Allah ubangije taimake mu to wannan shine dalilin da yasa sai Zainab ta yarda sai ta auri Zaidu sun yi zaman shekara guda da shi sai dai ba daɗi ba don tana so ba bai samun yanda yake so kam a dole ya bi umarnin Allah ne ya bi umarnin manzon Allah ne yana mata kallon bawa da shi ta ba shi ba bakureshe bane eh tana masa kallon bawa ita kuma tana jin ita sayyida ce bakureshiya ba hashimiya dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta auri wannan to amma dai tunda Allah ne yace tunda manzon Allah ne yace ta haƙura ta yi auren to ashe auren dama an yi shi ne don a tabbatar da wani abu a rusa wani abu al'ada ake so a rusa ana so kuma a nuna maka ƙarfin isar da saƙon Allah ko abun ya dace da yadda kake so ko ya saba wa yadda kake so shi yasa sai Allah ya yi wannan haɗin da farko don gaba ya jarrabi manzonsa ya ga zai iya isar da sako kowane iri ma don abun yana da nauyi don nan gaba za a ce ya dawo ya aure ta kai yaya ko yaron gidanka ne haka kawai ba kai ka yanta shi ba daga Nijar ya zo yana aiki a ƙarƙashinka kai ka je ka jagorance shi da zai nemi aure ya tura ka ka tambayo aka bashi kai ka yi waliyi sai ya sake ta ka aura za ce dama akwai wani abu <laughs> Eh? akwai wani abu ciki za a abun ba nauyi to to Allah subhanahu ta'ala don ya nuna gaskiya in ta zo dole in Allah ya ce a yi abu dole sai an yi kaga anan Zainab an ce ta yi dole ta yarda ta yi iyayenta dole suka amince saboda me Allah da manzon Allah sun ce a yi dole za a yi to shi ma kuma za a zo a tirsasa shi Allah ya ce ya yi dole yi to Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya aka ce akan Zainab wayansu suka ce akan Julaibib ne Julaibib wani bawan Allah ne sahabin manzon Allah mai imani mai kokarin ibada amma kuma Allah ya masa halitta ba ta da kyau halitta a ido halittarsa ba da kyau amma yana da kyakkyawar zuciya amma in ka kalle shi he kaga baya da kyau mummuna amma kuma gashi mumini mai kokarin ibada duk inda je neman aure in ya sallama ta fito sai ta koma ta kalli ƙasa kawai ba ta so ta sake ganin shi saboda kawai sa, Allah ya <laughs> ya yi ta neman aure bai samu ya zo ya koka wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi ga yanda Allah ya yi ni duk inda na je neman aure ba a bani sai da ya zaɓi gida a madina cikin ansar yarinya wanda ake ji da ita da yawa sun zo an ce sai ce ka je gidan wane ka ce ni na turo ka a aurar maka da wance wancan kuma fata ce wajen kyau ana ji da ita da yawa suna so su ma ba su yi sama su je su nema ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nema wa julaibib ita lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce shi aka tura wasu kuma suka ce shi yaje da yaje ya sallama aka karɓe shi manzon Allah ne ya zo kai madalla madalla sai ya gaya wa shi mai gidan babanta yace nazo neman auren wance ne ce madalla madalla alhamdulillahi alhamdulillahi su suna ganin shi zai aura sai ce amma ba ni zan aura ba ina nema wa julebib ne ce wani julebib wannan dai da kasa ne ce kai kai kai kai to bari je gaya wa uwarta tukuna gaskiya sai dai na gaya wa uwar an daɗe ana yi wannan ma suna ce mana sai ce gaskiya wannan magana ta fi ƙarfi na jilebi bari in je in gaya wa uwar tuku in ya yarda to eh. bai sai ya zo sai ya ce ga manzon Allah fa ya zo yana neman auren wanci ta ce alhamdulillahi an gama bashi alhamdulillahi ce amma ba shi yake so ba wa yake nema jule bibi ta ce eh jule wa jule bibi subhanallah jile bibi wance a gaskiya ba zai yi ba yar taji ta ce har uban ya huto zai je ya gaya wa annabi kai ta ce ba zai yi ba sai yar ta ce baba ji mana sai ya dawo suka zauna ya ce ba manzon Allah ne ya turo ya ce mu auri jule bibi ba ya ce eh yace to kukan ba Allah ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim eh wa man ya'si Allah wa rasuluhu duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah fa faqad dalla dalalan mubina suka ce lalle baiwar Allah kin fi mu tunani uwar ta ce je ka ce an bashi uban ya zo ya ce an bashi ka ya rasulallah, ka bashi ya zo aka haɗa auren julebib yarinya ta tare julebib bai zai ci ga wajenta kawai sai ya ce hayya alal jihad hayya alal jihad hayya alal jihad julebib ya watsar kawai ya zo ya haɗa ɗamara ya hayo kawai ya taho Kaya muku dama mai ƙoƙari ne ya manta da amarya kawai sai ya hau doki sai aka tafi jihadi sai da aka je aka gama yaƙi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa muka rasa aka ce an rasawa ne an rasawa ne an rasawa ne to a caja dai har yanzu wa muka rasa aka duba aka ce lalle ba mu gawa ne ba ba mu gawa ne ba dukkan su ba wanda ya tuno da julebi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai wa suka ce ina ganin suka ce ina ga iya abin da muka rasa kenan ya ce to ina julebi ka ce lalle julebi baya sai aka shiga cikin gawawaki ana ta nema sai aka tar da julebi ga shi kwance ga gawan kafirai guda bakwai ya kashe su sun kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi da hannunsa zai zo ana maganar wanka ce mala'iku sun yi komi sun gama shirya masa komi mala'iku annabi da kansa ya ɗauko shi ya tallabo hannu bibbiyu haka ba a ɗora shi a kan wani abu ba ko gado ko wani abu annabi ne rike shi haka kamar yadda kaga ake rike eh, yawa ya zo ya sa shi a rami da kansa aka dawo gida baiwar allah an fita kunya an fita kwadai ko kaga ta bi umarnin Allah ta bi umarnin manzon Allah ta auri julebi kuma abinda take tsoro ɗin ta ga ta haɗa jiki da julebi to julebib ya koma gun aini laini. lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam watarwa aka ce lokacin da ake abunna aka ce ga hurul aini can suna ta murna julebib zai ce Allahu akbar anan kuma ana ta ganin shi mummuna ita kuma yanzu ta bi umarnin Allah sai yanzu ta auri wanda take so da ta kifa da ta shiga faqad dalla balalan mubina ko to bin umarnin Allah bin umarnin manzon Allah wajibi ne ko kana son abu ko baka son an ce Allah ne yace ayi kai ko kana so ko baka son aka ce manzon Allah ne yace ayi dolen ka kai in ka saba kuma to shikenan ka bata Allah ya saka da alheri to kaga yanzu sai ta auri wanda take so ba tare da wani abu ba kaga an fita kunya an fita kwaɗayi irin yadda dan kama yi wani ba wata baiwar Allah wata baiwar Allah ce wannan fa almarar hausawa ne karkace daga hadisi yake Yawwa. amma abu in ya zo ya dace akan yi misali eh. wata mata ce duk wanda ya aure ta surukar sai ta je ta yi ta katutu a gidan har a sake ta sai ɗan kama ya aure ta kasan ɗan kama yadda yake akwai shaidanci da ya auro ta rannan sai uwar ta zo in ta zo eh, ta tare muku wai ta zo gun yatta da ya ga ta zo sai yanka kaji ya haɗa yar ya ce to ki dafa sai da dare ya fa yanka su bacci ya fara kama su aka dafa kaji aka aje tukunya kan wuta ɓarɓarɓarɓarɓar tsohuwa ta yi bacci ita ma mai dafa kaji ta je ta ɗan kishin gida bacci ya ɗauke ta ɗan kama ya zo ya cire kajin nan ya koma gefe cinye su ya zo ya daddanka mata kashin ya goggoga mata maiko a baki tsohuwar yar tana can tana bacci bata sani ba ga kashi a hannu ga maiko a baki ita ce ta cinye su gari ya waye ko kuma aka farka aka zo aka yar ta zo ta samu uwarta ga kasusuwa a hannu ga bakin nan dama dama da maiko aka bude tukunya ba kaji ce yau mama ta ta mu ta yi sata eh ita kuma eh, ta zo ta tsaya mama ya haka mama ta farka ga kashi a hannu yace tsinanniya me kika yi mun haka ko dai eh mama ya haka kuma ya nai miki yanzu kajin nan dama don ke aka yanka maimakon ki haƙura eh a baki kuma kin zo yanzu kin kunyata mu ai ya ji me ya faru ya zo shi ma ya tsaye ga kashi a hannu ga baki dama-dama Allah ya isa Allah ya isa da wulakancin da kimi ni da gidanki har abada sai ta tattara ɗan ta yi waje sai ya koma gefe ya ce an fita kunya an fita kwadai <laughs> aga ya cinye kajinsa kuma a wajen matarsa dai ya fita kunya ya yanka wa uwarta kaji eh. kuma ya cinye kayansa kuma an rabu daga yau to kaga ita wannan baiwar Allah yanzu kaga ta bi umurni kuma julai bibin da take tsoro ya yi shahada ko tarewa da ita bai yi ba kuma ta bi umarnin Allah da na manzon Allah an gane wannan to shine abin da Allah yake faɗa a nan wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina sai Allah ya ce lokaci lokaci hasbunallahu Allah saka da alheri to Allah ya taimake mu daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya fi mana ba ko filin abun eh, akwai to babu to shi mu cika shi da addu'a mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa malumanmu Allah ka gafarta wa ‘yan uwa musulmai waɗanda suka rigaye mu, Allah ka karɓi rayukanmu muna musulmai masu imani, Allah ka shiryar da mu ka shiryar da ‘ya'yanmu da matanmu da zurriyanmu gaba ɗaya, Allah ka shiryar da abokan zamanmu, Allah ka nuna mana ko da yaushe gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta, Allah ka nuna mana ɓata ɓata ne ka taimake mu da tatta. Allah muna roƙonka ya Allah iyayenmu da suka haife mu waɗanda suke raye tare da mu Allah ka taimake mu da gudu tare tsira tare Allah ka daidaita tafiyar mu da su Allah ka taimake mu da yi musu biyayya Allah ka taimaka mana da yi musu da'a Allah ka taimake su da yi mana tarbiyya Allah ka taimaka musu da ba mu shawarwari nagari. Allah ka taimaka wa matayenmu da biyayya wa Allah da biyayya wa manzon Allah da kuma biyayya wa aurensu Allah ubangiji muna roƙonka mata ƴaƴayenmu da muka aurar Allah Ubangiji ka taimaka musu Allah ka ba su haƙurin zama da mazajensu Allah ka ba su dauriyan da za su zauna a ɗakunansu Allah ka ba su zurriya ta gari Allah muna roƙonka ‘ya'yanmu mata da ba su samu mazaje ba Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka ba su mazaje na gari waɗanda kuma aka samu tangarɗa suka fito daga ɗakunansu na aure suka zama jawarawa Allah Ubangiji kai musu canji na gari Allah ka ba su mazaje na gari matasa da suke neman aure Allah ka ba su mata na gari. Allah ka ba su mata nagari magidantan da suke da buƙatar ƙari Allah ka taimaka musu ƙarin ya zama alkhairi gare su Allah muna roƙonka ya Allah akwai bayin Allah da dama waɗanda ba su da sana'o'i ba su da aikin yi Allah ka sama musu abun yi Allah ka sama musu sana'o'in yi akwai 'yan kasuwanmu waɗanda suke ƙoƙari wajen kasuwanci suna tsare gaskiya Allah ka taimaka musu Allah ka taimaka musu Allah ka sa albarka a cikin kasuwancin su muna da manoma waɗanda da haka suke cin abinci suke rayuwa Allah ubangiji ka taimaka musu ka sa albarka a cikin noman su akwai makiyaya waɗanda suke kiyaye ainihin dabbobinsu suna kula da su domin su ci halal su tsira da mutuncinsu duniya da lahira Allah ka sa albarka a kiwonsu Allah ka sa albarka a kiwonsu akwai waɗanda suke da sana'o'i na hannu Allah ka yi musu albarka a cikin sana'o'insu muna da ma'aikata waɗanda suke aiki a ofisoshi Allah ka taimaka musu a wajen ayyukansu Allah ka sa albarka a cikin ayyukansu Allah muna roƙonka ya Allah malamanmu na addinin musulunci malamanmu na sunna malamanmu waɗanda suke karantar da mu Allah ka taimaka musu Allah ka ƙara musu haƙuri Allah ka ƙara musu juriya Allah maɗaukakin sarki ka taimaka musu da son gaskiya da faɗin gaskiya da kira akan gaskiya da tsayuwa a kanta Allah ka tsare su ka kare su ka ɗora su akan makiyansu Allah ka taimaka wa shugabanninmu waɗanda suke jagorantar al'amuranmu Allah ka ba su lafiya ka tsare su ka sa musu imani mai ƙarfi a cikin zukatansu ka sa tausayin talakawa a zukatansu ka sa son addini ya fi son mulki a cikin zukatansu Allah ka tsare su ka kare su ka ɗora su akan makiyansu wannan gari namu na son Allah madaukakin sarki ka sa masa albarka ka saukar da nima mai yawa a cikinsa wannan damana da muka shiga Allah ka sada mu da albarkar da ke ciki musibu da Allah ka kaddaro a ciki kuma Allah ka kare mu Allah ka kewaye mana wannan gari na son da tsaro Allah ka sa sunna ta ringaye bid'a Allah ka sa tauhidi ya ringaye shirka Allah ka sa kitabu wa sunna su zama su ne suke tutiya suke jagoranci a wannan gari namu Allah ka taimaka wa jihar Adamawa Allah ka tsare ta ka kare ta da dukkan wata annoba ko wani tashin hankali ko abin da zai zo ya firgitar Allah muna roƙonka mun saka a gaba Allah ka kare mu Allah ka taimaka wa shugabanninmu na wannan jiha da malumanmu Allah Ubangiji ka sa son addini ya fi son mulki a cikin zukatan shugabanninmu na wannan jiha Allah ka taimaka musu ka ɗora su akan makiyansu mu Najeriya Allah ka taimakawa mazauna cikin wannan ƙasa da imani Allah ka sa kitabu wa sunna ya zama shi yafi soyuwa a gare su Allah ka kore bidi'a ka tabbatar da sunna a wannan ƙasa ka kore shirka ka tabbatar da tauhidi Allah ka taimake mu da gudu tare tsira tare a cikin wannan jiha ka taimakawa shugabannin mu na wannan ƙasa Allah ka taimakawa shugabannin mu na wannan ƙasa ka sa imani mai ƙarfi a cikin zukatansu ka sa son addini yafi son mulki a cikin zukatansu Allah ka tsare su ka kare su ka dora su akan makiyansu dukkan wani ma'aikaci da yake wannan ƙasa wanda yake tsakaninsa da Allah Allah ka taimaka masa wanda yake zalunci kuma Allah ka ganar da shi wanda ba zai gane ba kuma Allah ka yi mana maganinsa duk mai son ta da hankalin mu ko zaluntar mu Allah ka yi mana maganinsa Allah ka yi mana maganinsa Allah ka taimaka wa duniyar musulmai Allah ka tsare mana haramin Makka ka tsare mana haramin Madina duk mai nufin wa'annan wurare da sharri Allah ka maida masa kaidinsa Allah ka taimaki duniyar musulmai wayanda suke cikin matsala a ko ina a duniya Allah ka sama musu mafuta Allah mun tinkare ka da bukatunmu marasa lafiya cikinmu Allah ka ba su lafiya wayanda kuma ya zama ajali Allah sa a cika da imani matayenmu da suke da ciki Allah ka sauke su lafiya wanda kuma ya zama to ajali Allah ya sa ya zama shahada ya'yan da muke aihuwa Allah ka musu albarka ka shiryar mana matasan da suke yawo suna shaye-shaye Allah ka shiryar mana Allah ka dawo da tunaninsu wajen karatun Qur'ani da sunnar manzon Allah da kuma neman sana'o'in da za su kare su Allah mun tinkare ka da bukatun mu kowa bukatarsa ta alkhairi Allah ya biya mana Allah kai ne Allahu Samad kai ne abun nufi da bukata kai ka san mu kai ka san damuwar mu abinda ka san matsala ne gare mu wanda bamu sani ba Allah kai mana maganin sa abinda ka san alkhairi ne mu bamu sani ba Allah ka sada mu da shi bismillahir alhamdulillahi rabbil alamin مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم نعم